ka ji alkur'ani ya ce sai tambayar gaba mai tambaya na gaba ya ce bayan sallama da fatan alkhairi ga malam ya ce kuma yana taya malam murnar buɗe sabuwar makarantar sakandare da aka yi ta masu suka sukul allah ya sa alkhairi tambayar ta game da wasu mutane ne da suka bullo a garin kaduna da suka yanka kare suka ci sannan kuma suna danganta kansu da bin alkur'ani mm, wannan ɗungurin musulunci ma bai kamata su danganta kansu da shi ba domin shi dukkan masadir na addinin musulunci ba inda Allah ya halatta cin kare duk masadir na addinin musulunci ma da malamai suke kawowa na farko alkur'ani da hadisi da fikihu bal hatta cikin tarihi ba wani wurin da aka taɓa cewa akwai wasu al'umman musulmin da suka ce ya halatta a ci kare kuma in dai kaji sun danganta kansu da alkur'ani to rishin sanin alkur'anin ne domin shi ƙur'ani dukkan shi hayyai ya kare wuri shidda ya ambaci kare akwai minal jawarihi mukallibi akwai fa masalhu ka masalil kalbi akwai wa kalbuhum basidun zira'aihi bil wasid akwai salasatun rabi'uhum kalbuhum akwai khamsatun sadisuhum kalbuhum akwai sab'atun wa thaminuhum kalbuhum saboda haka wannan wurare guda shida nan ne kawai Allah ya ambaci kare kuma babu inda ya kawo magana ci <clears throat> shi kare amfanonin shi da alkur'ani ya kawo amfani biyu ne na farko shine gadi zaka iya mallaka kare don ya riƙa maka gadi a gidanka ko gonarka ko kanti ko duk wani wurin da kake mu'amala domin ashabul kafi suna tare da karensu kamar yadda qur'ani ya ce وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نعم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال م. وكلبهم باسد ذراعيه بالوسيد كاجي أمفانين فرقوا أشي kare ana amfani دشي shi غادي وكلبهم باسد kalbuhum basidun سنن bil نبيو sannan amfani domin kan a ambaci batun farauta sai da aka faɗi shin wai kare yana cikin abu na halak a ci shi ko ko bai ciki sai Allah ce a'a bai ciki kamar da aka ce yas'alunaka ma za ma za uhilla lahum ya isa aka ce sahabbai suna tambayar kama za uhilla lahum mi aka halatta musu me halak mi aka halatta su ci sai ce hilla lakum tayyibatu wa ma allamtum min aljawarihi mukallibi yace kul ka gaya masu uhilla lakum tayyibatu an halatta muku daɗaɗan abubuwa wa ma allamtum min aljawarihi mukallibin da kuma abunda kuke koyawa dabbobinku na farauta wanda za su je su kamo maku sai aka ce mukallibin kuna masu sakkin karnukan ku su je su kamo abun farautan nan tu'allimunahunna tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kaji za ku koya musu abinda Allah ya koya muku shine in ka zo sakin karen ko kuma duk wata dabbar farauta shine aljawarih sai ka ce bismillahir rahmanir rahim hmm. sai Allah ya ce to daga nan fakulu mimma amsakna alaikum sai Allah ya ce to fakulu mimma amsakna alaikum ku ci abinda karnukan suka kamo maku tunda an ce mukallibin kuna masu sakin karnukanku. sai aka ce to fakulu mimma amsakna alaikum ku ci abun da suka kamo maku kaga da kamar karnukan za a ci sai a ce fakulu hunna tunda ghairul qala'i ne sai aka ce a'a ku ci abun da suka kamo maku to nan tunda an tambayi abun da aka halatta kuma aka kawo batun kare aka ce amma dai ku ci abun da karnukan suka kamo maku wurin farauta kaga da halaka ne a wurin sai a ce su ma ku ci su babu kuma yanzu ana iya samun wani wanda ya jahilci Qur'anin wanda bai san ƙur'ani ba yana iya cewa to ai yanzu a cikin wannan ayai ba inda aka ce kare haramun ne akwai mana ai shi ƙur'ani yana magana da mai hankali ne misali bari a yi ma dalla dalla da zaka gane a ce likita ne ya rubuto maka magani kila kawai ce ta kumbura tana ciwo sai ya ce maka wannan maganin na shafawa ne wannan kuma na sha ne ya kasa ma kashi biyu ma bayani ya ce kaga wannan na sha kenan wannan kuma na shafawa shin don Allah sai ya ce maka shi na shafawa ba a sha to in kuma ka kai cikakken mai hankali kamar da ƙur'ani shi da mai hankali yake magana in yana bada doka da ka haukace to dokokin sun sauka kanka shi yanzu ya dace tun da ba a ce ma shi na shafawa ba a sha ba kuma ka je ka sha shi kenan nan aka ware maka aka ce ga abubuwan da aka halarta, shi kuma kare farauta ake yi da shi a wani wurin ƙur'ani zai gaya maka amfanin abu ne kawai in ya gaya ma amfanin abu to yana magana ne kan ba a yin kishiyar amfanin wanda aka gaya maka hmm. mu ɗauka yanzu kamar ga alfadari ga doki ga jaki, hmm. Allah sai ya faɗi amfaninsu ya ce walhaila. Walhaila wani gala wala hanyar litar kabuwa wa zina. Da kyau. Wa ya khuluku ba ta alamu. Allah ce walhaila wal gala wal hamira litar kabuwa wa zina. wazina kenan an yi wannan abubuwa guda uku alfadari jaki doki don ku hausu ku yi kawa kaga a wurin ba a ambaci ba a cin ba amma an faɗi dalilin yin su to wannan dalilin shi ya nuna wannan amfanin shi yasa aka yi su ba a kawo magana ci ba amma waɗancan da kuma ana iya cin su samaniyarta a din nan guda takwas sai Allah ya lissafa su ya ce to su kuma waɗannan والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون كاجي سي الله تو سو wannan dabbobin ni'ima guda takwas su kuma wa minha ta'kulun su su ya halatta ku ci su kenan nan kaga an faɗi alfadari da jaki da doki aka ce su na hawa ne da ƙawa hmm. sai aka ambaci waɗannan su kuma aka ce to su kuma za ku ci su kaga baka da bukatar sai an ce to su wannan ba a ci saboda an gaya ma amfanin su aka ce su wannan na hawa ne da kawa su kuma waɗannan na ci ne hmm. ina fata an gane to irin shi ne aka yi can ga ɓangaren kare aka ce shi abun gadi ne ko ya maka farauta amma su kuma saura dabbobin ni'ima su aka ce a ci hmm. ina fata an gane kuma bayan wannan amfanin na dabbobin ni'ima sai Allah ce to su kuma kuna iya su ɗaukan muku kaya wata hamilu asqalakum wata hamilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim kaji dabbobin ni'ima bayan an faɗi ana cin su sai kuma aka ce sannan kuma za su iya ɗaukan maku kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfusi za su ɗauka maku kaya mai nauyin da ku ba za ku iya kai shi ba sai kun wahala sai aka ce to su za su iya ɗaukan maku kenan ƙur'ani yana magana da mai hankali ne domin kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi shi ƙur'ani littafi ne da aka saukar maka aka saukar maka kai Annabi Muhammad mubarakun wanda yake cike da albarka li yadabbaru ayatihi dan mutane su tadabburi su lura da ayoyin shi wal yatazakkara ulul albab don masu hankali su astu da shi Qur'ani kenan da kaji mutum yana ambata cin kare to wannan ina gaya maka jahilin Qur'ani ne bai san ta inda Qur'ani ya hito ba ma balle inda zaya ka san akwai buƙatar wato faƙidu shayi la shi mara abu ba yadda za a yaba da shi ya zamto kai baka san qur'ani ba baka san inda ya fito ba baka san inda za ya ba kuma ka ce za ka yi magana a kan qur'ani ya kamata sai ka san abu ka yi magana kan shi ka san yawanci ba abun da mutane suke sa abu kamar na reni kamar ɓangaren addinin musulunci yanzu a ɓangaren likitanci in an tabbata baka je kai karatun likita ka ƙware a kan shi ba to ba yadda za a bari ka yi tiyata ba general hospital ko medical center da za su ɗauke ka an san ba kai karatu ba kawai a baka tiyata amma a musulunci ba inda ka je kai karatu baka haddace qur'anin nan ba kawai amma ka ga maka zo ka zauna ka ce za ka yi bayani kan halaccin abu ko haramcin shi Ba ka taba ganin illa ko irin wannan ba don Allah ce wala taqulu lima tasifu kumul kaziba Haza halalun wa haza haramun taftaru ala allahi alkazib kawai ka buɗe baki ka ce kaza halak ne kaza haram ne kuma baka da aya ba inda Allah ya faɗa saboda haka duk wanda ya ambaci cin kare ya danganta kan shi da alkur'ani to wannan jahili ne bai ma san inda qur'ani ya fito ba saboda haka me tambaya ta gaba kuma take can me tambaya